halin yanzu tashin hankali ko kuma ce fargabar da ke yawo a fadin Najeriya shine wai za a iya kansile zaben da aka yi na shugaban kasa saboda Babu Bola Ahmed Tinubu bai kawo ƙuri'u kashi 25 ba cikin 100 na Abuja wanda a wajen ba da martani ne a cikin kotun lauyan Babu Bola Ahmed Tinubu ce idan har kuskure aka tsige Babu Bola Ahmed Tinubu wai akan bai kawo kashi 25 na Abuja ba to wallahi za a samu tashin hankali da rashin zaman lafiya a kasar Najeriya da kuka ji loyan Babola Ahmad Tinubu yayi magana tsigewa to magana tsigewar ake yi domin idan ba ku manta Baba Atiku da Peter Obi sun shigar da Babola Ahmad bi kara a kotu na san yanzu ba magana karar Baba Atiku ma ake magana ake ta karar Peter Obi dan daga cikin kara da Peter Obi ya kai shine na farko ana zargin Babola Ahmad bi da harhara da miyagun kwayoyi satar kuɗi sannan kuma wannan kashi 25 na zaben Abuja kuma shi kanshi Babola Ahmad Tinubu ya yadda ya amince da cewa bai kawo kashi 25 a zaben Abuja ba amma fa saboda bai kawo kashi 25 ba yana nufin bai ci zabe ba ba kamar yadda ya faɗa dai bangaren kuma ko da garin Abuja ko babu garin Abuja babu Bola Ahmad Tinubu shine zai fi kowanne dan takara ƙuri'u halin yanzu dai lauyoyin Babola Ahmad Tinubu sun ce ai Abuja kamar jiha ce ta 37 a Najeriya ma fa kowa ya san da cewa ai Abuja ba jiha ba ce a Najeriya domin ba ma wata da gwamna yanzu nan yanke muku dogon labari ya koma ƙarshe ta bangaren Peter Obi so ba ma so suke a basu nasara ba so suke a kansu zabi a sake yin sabo saboda sun san da cewa ko da an kwace wa Baba Bola Ahmad Tinubu kujera ba su ne za su ci ba akwai Baba a Atiku a gaban su. Ƙara kace muku dogon labari ya koma gaje nan da kwana 60 wannan kotun za ta zaman ƙarshe wanda ya danganta da hukuncin da ta yanke ta yiwuwa a kansule zaben a cire Baba Bola Ahmad Tinubu a kara tabbatar da nasarar Baba Bola Ahmad Tinubu sai dai abin da magani. Allah samu dace.